Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum. Shirin muhawara na Studio Kalangu na yau ya karkata kan batun shige da fice na itatuwa na kuna a cikin manyan birane da kewaye ta hanyar kasuwannin sayar itatuwa na ƙauye. wanda tasiri ne wannan al'amarin ke iya haifarwa kan tattalin arziki da a makomar yanayi kasuwannin sayar da itatuwa na ƙauyuka wasu gurare ne da ma'aikatar gandun daji da ma'aikatun gandun daji suka keɓe domin sayar da itatuwa tare da bin ka'idodi na kasuwar itatuwa wadda hanyar sda ta tsaida. kasuwar itatuwa ta ƙauyuka tana bunƙasa ne daga wani gandun daji da aka keɓe daga wani ɓangare na ƙauyuka tare da amincewar mazauna ƙauyukan da ke wayan da kuma ma'aikatar da ke kula da gandun daji to domin ba ku damar ku fahimci yadda al'amarin kasuwannin na ƙauyuka na sayar da itatuwa yake a ƙasar niger mahimmancin shiga al'umma na birni da ƙauye da kuma ƙalubalen da wannan kasuwannin suke haddasawa ga yanayi yasa muka shirya wannan muhawarar a dalilin haka muka gayyato muku masu ruwa da tsaki kan wannan al'amarin cewa da mamman sai ne magatakarda na kungiyar masu sayar da itatuwa barka da zuwa a kan waya muna tare da kumandan bakwai suleiman jami'in ma'aikatar gandun daji barka kumandan bakwai ah, muna tare da usaini musa na kungiyar matasa masu fafutukar kare yanayi barka ku malam usaini kuma kuna tare da mu a kan layi bakin mun bi karbi goron gayyata na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana fatan alheri madalla mu soma shirin muhawarar da ku sulemana kumandan suleiman bakwai kuna sauraron mu madalla jami'in ma'aikatar da ke kula da gandun daji Shin Suleiman na me ake nuhi da kasuwancin ƙauyuka na siyar da itatuwa? to barka muna muku godiya kwarai a jiya kalangu mhm. da kuka tuntube mu bisa wanda forum ɗinku mu yi zancen eh, mu samu mu tattauna bisa eh, wa'anga kasuwanni sai da itace na zamani kuka sai da itace na na dawa abinci mhm. don abin da abin kundin kasa ya ce wadda ake ce ma ordonance 92 037 du 21 92 ta yi wurare ne wayanda aka kafa ƙungiyoyi masu zama kansu su za su kula da da itace a can cikin ƙauye inda ake ɗebo shi kun gane ko mhm. kun san sa'an nan da ake sai da itace kawo yanzu commercial transporter ka wasu su mamman sani sai su zo an reji su zo na wurin fosfo da sai su amshi takarda su shiga can cikin daji wasu ma masu tara itace daga nan suke ɗauka su kai can cikin daji su sari itacen wa mutanen da ake zane ta da masu itacen matan masu daji mm. su ba su da komi ciki kawai su ne za su tsaya da da da masu itacen su biya su su ɗauko itace su zo su sai da shi nan cikin birane su samu riba da su da ƙasa to an bi wannan tafiya wannan tafiya ba ta yi ya kamata a sa eh, mutane wa'anda ke da daji ta wurin su ma su samu su samu wani wannan abu duk suna cikin abin da ya sa a ta ta karuwan kasuwan sai da itace to ruwan lokacin da aka tsara su iri nawa ne aka tsara iri biyu ne aka tsara akwai wanda ake ce ma wanda su an an lisa wurin kuma an yi musu plan mina ma sati an yi musu tsari wanda yaya ne za a ɗebo ite ite mai rai wanda za a taro shi a kawo shi cikin kasuwa a saida shi amma akwai plan mina ma akwai tsari wanda in an gewayo wasu shekaru shekaru duk shekara akwai kuta za a ɗaukowa in ta ƙare a tsaida a wasu shekara kuma a koma wani wuri in ta kare a tsaida har ake gewayo wannan farcen da aka bari aka fara ita ya kai ko shekara tara lokacin nan duk itace sun komo shi ne ake ma farm controlling a ko da ake ma farm oriente wanda ita lokacin da aka tsara ta akwai itace matattu itace da suka mutu cikin daji su ne ake ɗebowa a kawo cikin kasuwa a saida shi amma wannan iri wanda ake ma oriente yau kwan babu itace kwarewa an suka mutu cikin daji mhm. sabuwar kundi na kasa wadda ake ce ma eh, luwa 2004 zero taron cikin ta shahi wannan ta shahi wannan ta shahi wannan irin wadda ake ce ma oriente yanzu mhm. wata ɗaya arziki wadda ake ce ma kontori ita ɗaya arziki mhm. to ina so mutane su gane yau ne aka fara kirkiro an kasoni sai da itace na daji na niger an fara shi lokacin da aka kirkiro strategy energy domestique kama me ake nufi kenan kuma dan kuma hausa ce muke <laughs> eh na sani eh, eh, strategy energy domestic wanda ake kira wadda aka eh, wadda ake kiro Niger wadda ita ma dan me aka kiro ta an ga kawo hamada ta yi wa cikin abun ya tana kashe daji kwarai kuma an ga wannan politikin ta da wadda ta kari ce wanda ozo fore ne ke shiga cikin daji su kare daji an ga ita ma ba ta yi dan service din ozo fore babu mutane sosai wanda za su za su kula duka daji cikin Nijar kuma babu mamuwa yankin da za a yi shi kuma wannan politikin ta plantation kin da ake duka a dokin tace a kai ta cikin daji a shuka. an ga ita ma ba ta yi kuma sai aka gani bukatu na itace na don abinci cikin mai mai garuruwa karuwa ɗaya ke bai riga karuwa ɗaya ke da deja wannan shekaru da na gaya muku da aka ware strategy energy domestic deja wurin miliyan biyu miliyan ton biliyan biyu na itace wanda ake bukata a lokacin daji ba ba duka duka to shi ne Nijar ta kirkiro ga strategic ta energy domestic wanda ke da hannu uku mhm. nan farko daji da ke gare mu a lisa shi da kyau inda adda ku itace a yi musu kawai tsari wanda yare za a ɗebo shi a cikin ta cikin kasuwa a da shi a sai da shi a da dai ita dai zai mutu a cikin daji mhm. abin da ba da shi ne za a ɗebowa na biyu kuma sai a kirkiro kawo wa'ansu wa'ansu hanya wanda za su a rage a rage abin a rage ɓannan ice ga wasu ne lokacin da aka yi ka wasu faye da na na ƙarye cikin mhm. gari da na laka ta cikin kawai eh. kun gani in kuna kawo kuna in kuna kawo kawo kawo itilize kawo ice uku wannan wani ne sai kusa kusa sai sa zan kisa kawo itilize ka ice guda kenan an rage itace kuma mhm. kaɗan kaɗan sai a kawo politik wadda za ta ma kai a bar ita complete kuma a koma da wani da wani wayan shine aka yi aka ci ta wani lokacin nan kuma shine ake da strategic energy domestic yanzu ina ne muke bisa an a sai da itace na daji mhm. kahin mu kai ga wannan suleiman eh. shin ɗazu kun muna batun kaman kasuwanni kuka wani tsari guda biyu da kuka bayyana muna na mhm. oriente da kuma controle kaman muna so mhm. ku bayyana muna su wa'annan tsarukan guda biyu da kuka faɗi kaman menene bambancin su aha me ne bambanci su shi wata wanda ake cima kontrole. Eh. shi an sa wurin duka kuma sai aka yi mishi plan domination makin tabi kawai tsari wanda ana iya ɗebo ite da rash mhm. kun gane ko a kawo shi kasuwa a saida shi amma akwai kota a nigiya mu wani kaso da ake eh kawai yanzu an yi kawo wuri wuri ne aka yi mm. kawai yanzu misali sai a raba wuri, kawai dajin sai aka raba shi kawai wuri tara mhm. kun gane Wanda shekara ta fara. wanga wuri da inda za a ɗebowa kun gane ko mhm. in an ɗebo kota da an ƙare sai a liƙe kasuwar dama kasuwar itace ba ta wuce wuta uku in an liƙe ta shekara mai zuwa ba a koma wurin ga sai a koma wuri na biyu mhm. a ɗebo in an kota ta ƙare sai a liƙe shi ma a ci gaba har ake gewayowa inda aka fara kun gani ya kai kawai shekara tara mhm. kenan ita ya komo ko ita kun gani ka wannan misali ka wannan cikin zuwan kimiyya ne wasu sabara ce da geza mhm. an yi yi kwarai aka gani da in ana an aka share su a in ke su da mace an ba basu abin ga horo da kyawu eh. an gwada musu ya za su saro su kuma ba duka ake shara kaɗan ake a abu saura da an komo shekara tara ake zuwa sai a gani kuma sun karu da yawa to kun ganci ne ake cewa plan da minajima mhm. wance ne ko wanda ake cewa oriente yanzu babu tawa an sha ita shi an yi lisa wurin amma ice ne lokacin da aka yi shi akwai itace matace ice matace ne ake kawo wa cikin kasuwa a saida mhm. su irin wanda aka yi su dama kawai transition ne lokacin da ke gari su sai a maida su kawo wancan oriente yanzu ma babu ma irin su mhm. kun gani ga ada da su gurbin mace to madalla sulemana mun sake dawowa kanku mun gode insha Allah mu koma wajen ka wato mamman sani na kungiyar masu sayar da wato itatuwa shin a yanzu kuna iya gaya muna a wani mataki ne ita wannan kasuwar take a halin yanzu to assalamu alaikum da harko dai don ina eh, wa studio kalangu vraiment godiya mhm. don da ya ba mu wannan lokaci mu zo mu fahimtar da mutane abin da shahi harka kasuwar itace paske yau da an kawo magana harkar kaso itace su waɗansu direttama abin da za su dibi ɓanna ɗaya suka gani orke kuma ba haka na ba kuma duka ɗan nijar kowa gwamnati yana da nauyin bisa kai ya ba kowa wannan ya ci da kowa abin nan da aka ce ma energy in energy na na dahuwa in energy na na electricity da ruwa da abinci duk wayan gani duka hanyar su guda kenan wannan duka nauyin gwamnati na ya ba mutane bisa waɗanga abubuwa mun yanzu mutane da basu gane ba an ɗauki kaso itace kowa sai yayi ta dibin bai dibin kama bukatun mutane na annan kamar sai in shows social wannan muka nan muna kama wata harkar kaita ma harkar mm-hmm. itacen nan paske harkar itace da harkar tuwo da harkar ruwa duka hanyar su guda yau ganin ga yanci babu itace to ko ga ka da tuwo ga ka ruwa ga ka da komi da komi akwai matsala don ina eh, komowa bisa magana harkar tsarin icin nan kun san e, tun 1998 mm-hmm. tun lokacin nan daga baya zuwa wannan lokacin nan mu masu motocin itace abinda muka yi ɗaukan mutane na muka yi e, mu kawo su nan ga cikin dajin makulandi dajin sai dajin torodi su sara muna itace mm-hmm. in sun sara muna itace mu kawo nan ga nyamai musaida don ga wannan lokacin su mutanen wannan dajin ba su ma ɗauki saran ice wani aiki ba kun gani ku busan ko aikin bi da kuɗi na ku su da wannan aikin kwata kwata kwata dai ba su son haraka wannan aiki mm. yanzu shine eh, wajen 99 yanda kwamandan boko ya ce sai an haka wani eh, proje wanda aka ce eh, proje energy domestic pilito mm. don wani wannan proje energy domestic shi ya ce to kai yanzu haraka iccen gada kuka gani yanzu dai tsarin da muke ciki tsarin busasshen ice na muke ciki mm-hmm. busasshen iccen ga kuma eh in an kai wani lokaci yana ƙara kuma nan ga bukatun ya mai kuma yana ta karuwa mhm. sun ka ce to kenan yanzu abin da ya kamata a zo ai kaso ice nan kuma an yi kaso icen kuma waɗanga mutanen da muke kawowa a tsaira su su mutanen gari su tsaya su tsara eh, su tsara kansu su sari itacen a bar musu kuɗanen sai da an kai ta waye musu kai an kai ta waye musu kai ko da sun ka raida da wannan abin don kenan da aka kawo ga tsarin na biyu Eh, na horoko shine an nice muku na saran busasshen itace kamar yadda mhm. bako ya ce marshe marshe oriente mhm. hinnan kuma an koma an kai marshe kontrole me yasa an kai marshe kontrole saboda su marshe kontrole nan da kuka gani eh yanda mutane eh, an ka ga yanda mutanen birni ke karuwa mhm. to haka nan ne marshe kontrole kenan da an ka yi su saboda itace su ma su koma su kara yaduwa mhm. paske yanzu yan an ka zo nan ga yadda kwamandan eh, boko ya ce yan an datse itace an yi da menagement kinnan an ka hidda parcel don ku yan an yi parcel kinnan in mm. shekara tara kafin a dawo eh, wurin da an ka datsan nan don ko wa'annan itacen nan suna multiply ko so uku ko so hudu mhm, mhm. kun gani kenan an bi cikin wannan yanayi tunda in an datse can yana karuwa kenan kun gani kafin a tai a komo in ko mutanen ya mai sun karu nan ga kin gani bukatar eh, mutane eh, mutane eh, tana zuwa daidai da da to madalla mamman dan kan mu abun ga koma kan abun da shi Suleiman ke ya bayyana mana mu dan bunkasa kadan shin ko za ku iya bayyana mana a yanzu a cikin wani yanayi ne masu sayar da itatuwa suke tafiyar da al'amuransu To lalle yanzu sai in ce muku e, cikin yanayin da muke e, shine yanzu wannan kasuwannin da kuka gani. Mm nafsan Tun 1992 don da projet energy domestic ya yi a Menagens. Wannan plan da man kamar a zo a yi raskuna a ya a ce to wagga marshe wagga kasuwa ice ga kotakin da ya kamata ta mhm. hudda. To tun lokacin nan abu ne wanda ya kamata a ce shekara tara zuwa shekara tara. an zo an canja an sake musu abin to yanzu kun ka diba da 92 zuwa yanzu shekara nawa kenan kenan kusan shekara talatin to shekara talatin wa'annan kasuwannin ba a zo an ka sake musu falan da menajement mhm, ba eh to kun ga mu matsalolin mu kenan wanga abin shine ya kawo matsala yanzu irin da ya kamata eh, a datsa shekara guda shekara biyu shekara tara a bar shi a koma a sake wani wuri to tun lokacin wannan wani kasuwannin da an ka hudda su ne ake ta yi su ne ake ta su ne ake ta ci ba a komo an kai raskuna ba an ga gani ba a sake wannan wuri paske normal ma an datsa wanga wurin shi gwamnati da mu da mutanen daji zo wani zai a ce to wanga wajen tunda an datsa bana kenan ba a koma aiki ciki kuma mm. sai a shekarun nan sun kewayo kenan wannan hilin da an ka hidda wanda za a datsa wajen shekara tara kenan shi kenan shekara tara ta kewayowa na aka hakan ga ta kewayewa na aka yan zo wanga wuri hili na farko ai shekara uku hili na biyu ai shekara uku hili na uku ai shekara uku kun ga shekara tara kenan mm-hmm. to yanzu tun lokacin nan har yanzu wannan wurin yanzu babu falanda mai namashaman babu komi yanzu duk kasuwan da kun ka gani bancin wasu kasuwa goma sha ɗai waɗanda eh, shekarar bana wani proje da aka ce ma fonabes ya zo ya yi amenaje ko to cikin kusan kasuwa sattin ko saba'in da a cikin jihar torodi jihar sai jihar makulandi har yanzu wayannan kasuwannin plan da amenagement ki musu tun na 1992 na mm. kun ganin tsarin bai ba kenan wannan abin shine ya kawo yau matsala tun da dai yanzu wani da an ka zo an ka ce ka zo ka ɗebi abu ɗan ɗagura yanzu ka ɗiba bana yanzu bana ka ɗoba baɗi ka ɗiba tun wajen shekara tara kana ɗiba nan yau dole na abin ya lalace mana maimakon in an ɗiba a bar shi ya ɗan huta kaɗan a koma wani kote kun gani ko paske duk amina man dashin da an kai aminaji in an ƙare harkar shi ya kamata kuma a ta can a dibi wani daji kuma a yi aminaji. mai amma tun da ko itatuwan sun kare ne ga baki ɗaya duk kun sassare a'a ba mu mun ka sassare ba wanga tsarin da nace muku Eh, gwamnati eh, projen nan ya yi mhm. in an ci gaba da cikin wannan tsarin ko ba ta yadda za a yi a sassare ita ce paske da an kai kotakin eh, tsaida na aka yi a amshe takardar da ake bada mhm. sai a tai wani wuri kun gani ko to kuma wannan plan da mai wankin na gani wannan daji in an gyara shi da an kare normal laman wannan dajin barin shi aka kuma a koma a tai wani wuri kuma ai a menaje to har yanzu tun da proje ya tahi gwamnati bai hidda waɗansu kuɗi ba ya zo ya yi wata sabo amenajiman duk amenajiman kin da an kai gwamnati eh, eh, ake cada furushen nan na yi ta kenan ce muku bancin dai wa'in ga kasuwa goma sha sha ɗaya na ko sha biyu wa'in da an kai kuma wannan ga ba su yi wani tasiri ba paske eh, kasuwa goma sha biyu cikin kasuwa saba'in kun gani ko kenan waɗanga ko in sun ƙare kotakinsu an ka amshi musu kupon kinsu makwabta suna zuwa su zo su hidda itace kun ga abin bai tasiri ba don ku dole kenan sai an ɗauki hanya wanda ya kamata a ce duka wa'annan kasuwannin an yi musu plan da management guda sai an sake wani sabon zama kenan mun eh, madalla mun sake dawowa kanka mallam Hussein Musa mamba a kungiyar matasa masu kare muhalli a cikin tsarin shi na girka kasuwannin ƙauyuka gwamnatin kasar Nijar ya ba mazauna karkara damar su gudanar da hada-hadar su ta kasuwancin itatuwa da ke cikin yankunan nasu shin a ganin ku hakan ya yi daidai malam ne. mun gode kwarai don da wanda eh, doka ka ita da yawa don kuma ce kama tsari wanda aka yi wanda aka sanya eh, mutanen karkara lewan ga tsari ne mai kyau kuma shi ne yana cikin abubuwa da ake ce ma kama ci gaba mai dorewa mm-hmm. don eh, me amma inda matsalar take da wajen wannan tsarukan kamar babu ba a bibiya a gani yane ne yanda harkokin suke lallai don saboda wanga tsari a takardance za a cewa bisa takarda tsari ne mai kyau mai mm-hmm. amma a aikace abubuwan da ake nan ana yi gaskiya ba mai kyau bane ba tunda ba a nan gabin gaskiyar takardar yanda aka ce mm-hmm. yanzu mamman sai ni yana nan ga cewa kamar filan daminajimankin da aka yi kamar tsarukan da aka yi tun na alif da tara da gomiya tara da biyu ne har yau ba a ba mhm. kuma daga alif da tara da gomiya tara da biyu zuwa yau ai mutanen Nijar kowa da kowa ya san cewa sun karu yanzu yau muna bihin miliyan ashirin kamar mutanen Nijar. Mhm, mhm. kuma kowa ya san cewa eh, kamar yanzu kuka ɗauka wani tsari eh, na kitin shi wani eh, bincike da aka yi gidaje kama tamanin da tara 83 da ɗigo hudu cikin ɗari ne a Nijar suke aiki da makamashi na iki. Mhm. To kuma kuka diba duk itatuwan da birni ba birni ake samun ice ba ice kawai ake samun shi. To kenan tsarin na wanda aka yi inda ba a bishi shi a takardance bayan da aka yi lalle wallahi eh, kowa ya ga yau yadda yake wakana in kuka ɗauki kama makalan kuka ɗauki toroji kuka ɗauki sayi wanda suke wanda su ne mahimman wurare wanda suke kawo icce a nan a nan yamai inda an ce akwai wani eh, eh, bincike da aka yaka ce kamar kashi saba'in da biyar cikin mhm. da ake samu yamai duka wajen wanga wuraren uku ne ake samun shi mhm. kuma yanzu kuka ɗauki wannan wuraren sai ka shiga in ka ma eh, alal misali ka ta yi torodi ko kuma ka ta sai ko wuce har zuwa can makalan da ya karsa ma ina ne ake samun ma itatuwan duk mhm. wurin babu shi duk sun sun sassabe sun sare shi tsari da ake yi ana cewa a rinki kula da yau wasu ɗauki kamar hili ga nan ga ɓangare wanda aka bada na mhm. aiki. a bar wancan ya huta mhm. a a sassare itatuwa kuma a ce a yi sassabe irin yadda za a dan ice wanka hakan ga dan mhm. itatuwan su ne ake tattarowa a zo a yi aiki da su to mutane ba su kula da wannan yanzu ba aiki da lokacin da aka bada na wanda suke ma magana kama eh, yanayin yawan yadda ya kamata a tsare da an kai shi a tsaya mhm. ko sun kai shi ba su tsaya don saboda babu eh, ba a zuwa ana yin bincike a diba gani ko kuma a ce kwamiti hakan ga na bibiya a gani lalle abubuwan da ake mutane na lura da shi suna aiki da shi ko kuma ba su aiki da shi mhm. don yau duk wanda ya ɗauki hanya zai zuwa burkina faso ko bai san ba ina ne iyaka tsakanin Nijar da Burkina Faso shaida guda ce babbo da zai gani ita ce rishin itatuwa bakin da ya ga ya kai inda ya akwai itatuwa da yawa ya san ta ya wuce Nijar ya je Burkina Faso mhm. waɗanda garuruwan ga uku wanda na zana wato cewa da Torodi da Makalandu da Sai su ne wanda aka fara wanga tsarin ma sun yi zamantowa kama eh, sun yi da cikin wanga tsarin da sauran wurare kuma kuka diba wurin duk mutane ba su kula da tsarin da aka yi sai biya kawai suke na zana ta yi to kenan nan ne mu muka ga gaskiya fi a akwai matsala ta yanda abubuwan ana ana wuce su da hakan ga tunda mutum wanda ke zuwa yana tsara ita yana ta yana sai da shi kasuwancin shi sani wanda ke nan eh, yake suna mutumin daji shi ma duk wannan turanta turanta nawo duka bai ba nan ba yake ya haiga gane turanta hannun shi shi dumu dumu in ba a yi ba tsari wanda ya kamata na bibiya mhm. kowa ne wanda ya kamata yi wannan bibiya mushannin daji ne su ne kamata su yi tsari wanda za su yi bibiya su gani mhm. kuma lalle ya ce a ce mutanen kamar su masu sai da itatuwan da su kuma mutanen dajin kamar nihi na eh, mutanen kauyukan wanda ake sanya a cikin wanga tsarin mhm. ya ce a ce kowa ya gane mahimmancin lalle aiki na da nike ya dogara da wanga dajin in kuma dajin zai bace shikenan abin dan abin da nike samu shi ma bace ya zai madal Usaini mun sake dawowa kanka za mu koma wajen ku wato Malam Bakwai Suleiman shin ko za ku iya bayyana mana matakan da aka ɗauka a ƙasar Nijar dangance da sarar itatuwa? Ina so ɗan komo kaɗan bisa kasuwanni da mutane su gane da kyawu. Mun mhm. san lokacin da aka ƙirƙiro su. Ɗari uku da ɗaya ne aka kawa kun mhm. gane ko kuma ba dukkan bisa dajin Nijar gaba ɗaya mani a'a talatin bisa ɗari aka ɗoka aka kawa su ba duka dajin ba kun gane ko mhm. wata ne ya ta kenan tsarin da aka yi shi kuma tun 2004 zuwa yau har yanzu ba a tsara gwamnati bai karen wani masu ba mhm. wa'antar da proje energy do da proje energy domestic suka taimaki gwamnati suka suka kama gwamnati aka kawo su su ɗaya ne kuma da muka yi misali da baya baya yanzu wanda ke ke sai da itace ke abin da kawai su ɗari da hamsin ne bisa ma wance na saura duka masu lice. kamar kasuwannin da ake sai da itatuwa. Eh, wa wato saura sun lice kuma ina so mutane su gane wani abu duk motocin su gani suna hitowa kawai hanyar turu da wani abu eh. ba duka kasuwannin itace ba ne suka sun itacen har yanzu akwai wancan sistem na yan kontrole kaso ike a lokacin ga muku ba ya wuce kawo abin gani asimin shi kawo wata uku wata hudu an liƙe har yanzu ko da yake ba su tafi nan da jama'a ana liƙe shi mm-hmm. amma yanzu ina so mutane su gane kwarai kwarai kawo ike bukatun shi ya karu kwarai kwarai kuma ba wanga ba wanga commerce din da ku gani ana yi na itace cikin kawo kafin miliyan da ton da aka yi kawai demand kin Niger mm-hmm. daga miliyan national na itace kun yi kashi 26 ɗaya ne ake da duk sauran wanda ake ga consumption ta ƙauye yanzu consumption ma ta ƙauye can cikin daji ya fi ma damu mu kwarai kwarai bisa wani itace da ake saida kun gane ko mhm. yanzu kun ji ba kawai in kun tsika sannin ƙauye duk gani a ake kawo ita a ake kawo hadi ana saida haka nan wasu tsohi ke tayya suna kawo itace suna saida mhm. kun ba wa'an gani suke saida ma mu kawo su commercial transporter ba a'a can ma ƙauye ne ake saye shi duk bukatun su ya ƙaru kwarai sa'annan kun gani aka kan strategic energy domestic din kawai ba a ba abinci kwarai-kwarai so guda ne da dare ko nan amma in sun sake a da muke aza abinci nan wani su uku su mata suke aza abinci su uku kuma kun san gari in ya karu kwarai yanzu kan barzan misali ana cewa nyame a gagas gagas dami ba a barin eh, itace a koma gas eh, cikin gidaje mun gani an fara barin gas amma in kun ba bisa hanyoyi da gari ya girma ne yanzu ko mhm. wani commerce suna karuwa kware-kware wani masu suya abinci wani masu sayar da nama da wani abu duka kun gani su ke cin itin ma kware-kware ma bisa ma gidaje mhm. amma wani kasannin itacewa ba duka bisa daji ba ne kashi talatin ne bisa abin ga amma duk sauran suna sun fara rikiya. Madalla kumanda. A ganewar da muka yi kamar mutane ba su kiyaye ka'idodin da kuka gindanya ba ne dangance da sarar itatuwan. Shin me yasa ne? Mhm. Eh, wannan suna cikin matsaloli da aka samu kwarai-kwarai. Kashi kun san yanzu kawai da aka tsara yanzu kawai tax yanzu can cikin kaso dajin nan akwai tax ɗin da ake kai can wuri. Mhm. Tax ɗin sa'an nan gwamnati ake zuba ma amma yanzu can ake kai ta can ƙauye a ta itace gare su kuma a ba su tax wannan biro su mhm. tax kin da ake bada kashi hamsin ne suke zuba ma kasa kashi hamsin can wani suke tsaya eh, sai a tsara aikin daji shi ana pepiniyar ana ga ginoni ginoni cikin daji a za a raya itace duka to sai zo tahiya ta zama tahiya cikin tahiya abu ne da duk mutane ba su shi da kyau fiske sa'an nan wa'an aka yi kwame kawo masu tarin itace a da wanda ya gai mhm. kuma santar su ta gai ba su da yawa an yi musu tsari kwarai yadda ya kamata a ɗebo shi amma da su gani yanzu an ce suna samun kuɗi yanzu duk gari in ka wani kawai gari kowa ya koma si kawo bishirin ko suna ta ɗebo itace mhm. kun ga wanda nan dole ne ku zai kowa sai da ya yi talauci sai ya kama sai ya kama ya nemi abin sarar itace shiga cikin daji saro shi ya tai ya yi ko to ina gani kaman su kasuwannin eh. na ƙauye ai tare da mm. ku ne aka samu aka shirya su aka girka su shin eh, babu wani bita da kuke yi don ganin cewa tsarin ya meke ya tafi daidai kare ah, zaman to abun yana nan kara zube kowa yana eh, abun da yake so. Muna da gaskiya kwarai muna da muna da nauyi kwarai bisa kan wannan tsari kwarai kwarai. Tunda mu ya kamata a ce ka gari muna bi kai muna bi sannu sannu muna gani a da suke yin shi. Sai mm-hmm. tsarin bai ba a tsaida shi. to sai ya zama to mu ma muna da matsala kaɗan yanzu su gani mutum an yi mishi formation projet mhm. ya yi formation ni mun formation ya yi aiki kaɗan ya yi aiki kwarar bisa wannan fannin eh, kasuwannin itace amma an yi shekara uku biyu sai ga an ɗauke shi an mai da shi wani wuri an kawo wani wanda bai san kun bisa wannan ba to kun ga suna cikin matsalolin da ke sa barama akwai akwai matsala kaɗan ya kamata a ce duka mutane sun komo da aiki su kyawu an gyara. Mhm, mhm, madalla kumandan mun sake dawowa kanku mallam usaini musa kuna sauraron mu na ce gurin da gwamnati ke son cimma shine yin eh. ban kwana da tsarin kasuwannin na baya wato wanda aka yi zaman yi kara zube wanda suka huce shin a ganin ku kamar wannan sabbin sa'o'in da gwamnati ya kawo sun samu karɓuwa wajen mutane ya ai eh, tsarin sabon tsarin ma da gwamnati ya kawo na mhm. cewa da form control wanda suke gai mm. kamar ba kowace kasuwanni ba ne ake shi kenan har yanzu wancan tsohon tsarin ma akwai shi tsohon tsarin wancan na eh, tahiya a je a gani in akwai itatuwa da suka mutu a je a kwaso da ai wani lamari ma wanda ku sani ba kun san shi mutumin daji ko kuma ce mai sai da itatuwa shi ma su ma a gare su akwai waɗanda labari wanda yake zo mana na cewa kama akwai waɗanda suke tahiya ma suna da dare ko kuma wani lokaci wanda ba ba wanda ke ganin su shi su kashe iccen suna yi su ba wani ko ati da hakan ga ko kuma wata guba wadda za su kashe iccen da an zo ya ga iccen ya mutu eh ya mutu kenan bara dauke shi kenan ba ta na sa dan yake hmm. wannan abubuwa wanda lalle bi sabilillahi mu a tunaninmu ta kamar kungiyar mu Jean Volunteer for Lanzarman gaskiya wani tsarin tsaye bai isa ba me ya sanya na ce bai isa ba yau mu kowa ya sani cewa eh, matsala hamada ta shahe mu kwarai-kwarai kuma babban matsalar da ke kawo mana hamada shine wannan tsara itatuwan. Mm-hmm. To, a tunanin mu gaskiya ya kamata yanzu kuka ɗauki kama tsarin makamashi na gida wanda ake tema energy domestic a turanci. Mm-hmm. Kamar ba ice ba ne kaɗai ke da ko kun je wajen kama eh, ministry na eh, mai kama kula da harkar makamashi na gida abubuwan da za ku gani kun ga akwai gas akwai shi iccen da ake cewa kuma mhm. akwai ha a wuta ma wannan duk yana cikin tsarin makamashi na gida to ai ba dole bane za a ce dole sai yan aiki da iccen kina yadda a ce gwamnati ta diba ta gani yanzu kun ga tun eh, shekara 2012 kasan mu ta Niger ta fara eh, kwasa kamar man fetur eh. da kuma duk gas din nan kina abu ne ya zo muna da sauki mm-hmm. mu ba mu ce ba e lalle masu sai da itatuwa ma tara itatuwa kwata-kwata ku sai da a lalle muka yi wannan magana za ta kawo mutane da yawa su shiga rishin aiki ne mm-hmm. amma a kimanta wajen sara itatuwa nan a kimanta shi kwarai kuma yadda za a yi aiki da iccen ya ce akwai hutawoyi da yawa kamar mu alal misali wajen mu Eh, kungiyar eh, Jeune Volunteer for L'Environnement mhm. kun ga muna da tsari da yawa kama eh, ta aiki da murhun zamani. Akwai wani murhu wanda yake aiki da abun da ma ba ma ice ba ne ba kama abun da ake kun san hamsin shinkawa mhm. wadda ba a yin komi da ita. Kun ga wannan murhu ne wanda duk wanda ya aiki da shi ba ma zai yi aiki da ice ba. Ko magana wuta ya samu ta ya aiki shi. Mhm. Ko kuma akwai wasu tsarika kamar hakan ga kuka ɗauki akwai wasu itatuwa waɗanda ba aiki ma da su kamar ku ɗauki jakan tudu ko kuma ku ɗauki wani garmani kun san garmani a kowannan iccen na wanda ke fitowa ko ina ba abin da ke cin shi mhm. me ya sanya ba ya wani tsari wanda za a da shi gawayi wanda ake ce ma briquette a turanci mhm. akwai waɗannan ƙungiyoyi nan wurin ƙasar wanda suke irin wannan kusawoyin ya kamata a mara musu baya shekara ta eh, tun bara mun fara wani eh, tunani na yin kama eh, a turanta ana ce mishi ƙungiya kama alliance kula ki son proper kamar kungiya ce wadda take kula da ya ne za mu yi mu hiddo sa'o'i na mm-hmm. yin dahe-dahe da aiki da makamashi wanda ya kamata ya yi daidai da ci gaba mai dorewa mm-hmm. cikin wannan tsarin mm-hmm. akwai eh, me ake ce mishi full solar kama murhu ne wanda ke aiki da wutar rana kawai abin da za ka bata ma duk inda ka je akwai rana kawo dan furkin ne za ka shi kuga akwai ana iya yi aiki da gas tunda na ce muku nijar mun fara kowa ya sani yanzu muna muna da muna da gas kasa mu kenan ya ce kusa kusa'o'i wanda za su bunƙasa wannan aikin yadda zai zama zamantowa ƙarhin da ake ba ice a je a sare ice gaskiya ya rage kwarai mhm. kuma tun shekara biyu yanzu zan sani da kun ji labari muna da wani tsari wanda muke ce mishi a turanci tabaski kolo mhm. kamar lokacin sallar layya itatuwan da ake ake aiki da su a nan yamai mhm, suna da babban babban yawa mhm. kuma muna cikin wannan husawoyin nan ya ne mutane za su rage aiki mhm. ita in za su yi aiki da shi su aiki da shi bisa kan harkar eh, sun rage matsalolin wanda za su sanya su aiki da shi da yawa yadda zai zamantowa lalle mu bar wannan itatuwa mu bar eh, dajin mu ya samu ya haɓaka duk da gaskiya yau in kuka shauka ita ku da kanku kun sani shekara uku shekara hudu har shekara tara ma ba ta sanya a wani wurin ba ta sanya ya girma har ya kai inda za a tsare shi. Madalla Hussein mun sake dawowa kanku. Wato maman sani na kungiyar masu sayar da itatuwa shin a yau ganin cewa wuraren da aka keɓe don a da itatuwan na a dinga sa itatuwan nan kuma a ajiye kamar wannan tsarin da gwamnati ya girka. A yanzu an waye gari filayen wannan itacen nan duka babu su shin a yanzu da na ku samu itacen. E eh, to lalle ya san eh, ita bukata ta itace. dole na eh, a biya mutane bukatunsu cikin wa'annan kasuwannin nan wa'anda har yanzu su dai ne eh, wanda an kai amina tun cikin katorvenduz cikin su dai muka ɗobo itacen nan har yau nan ne har yau to babu wurin zuwa sai gona yanzu in mun ka ce yau mu mu tsaya mu tsaye da motocin mu sayar da an kai amina je ga ganin ki ga na eh, rayuwar mutane za ta yi ha kin gani ko don kenan cikin wannan yanayin mu abin da muke so vraiment gwamnati yayi kokari parce que ga a ce yau kawai da proje ya zo ya yi investment ya tahiye shi shikenan da proje ya tahiye shi wai abin ya tsaya a'a mhm. yanda gwamnati ya maida ma hankalin eh, wajen haraka karatu wajen haraka ruwa wajen haraka to haraka gandun daji ita ma tana cikin ta uku wanda ya kamata a ce cikin kasafin kuɗin ƙasa a zanki keɓe abu saboda kula da gandun dajin nan basiya mhm. gandun dajin nan shine an rayuwar mu mhm. yau in kun diba yau duk wani abu da zai faruwa nan ga da wajen harkar gandun daji na mhm. kenan bai kamata a ce gwamnati ya dan juya ma wannan abin baya ba a'a kuma yau kun gani eh tsarin yau mutanen eh, nyamai kun gani eh duka preske duka itacen da aka aka aka aka aka ci nan wajen turo da wajen sa ga eh mutanen na ke ke ke ci shi suke hwani shi eh mm. kenan wannan abin vraiment shine ya kamata a yi a ƙara a hiddo kuɗaɗe wa'annan kasuwannin nan a zo ai a su paske ba wai saran ice na an matsala ba a'a takalolin da aka yi takalolin da aka yi na wa'anda ba ba ba rashin biya ka'ida mm. me amma in ana biya ka'ida ko yau sai ƙarshen rayuwar mu ice bai ƙariya yanzu za ni ba ku dan example kaɗan in kun ka ɗauka yanzu eh, wajen maraɗi eh, ga madarun rumfa akwai wasu kasuwanni ice can da aka ce ma wani zon da aka ce ma babban rafi mhm. can da ya zamanto suna biya abubuwan su sau da ƙawa in kun ka je can iyaka yake da Najeriya yanzu in kun ka diba dan cikin dajin Nigeria wanda ba a taɓa saran ice ba da wanga daji na Nijar da ake saran ice sai ku ga dajin ga na Nijar da ake saran ice ya hi bunƙasa bisa ga wancan daji inda ake diba itace inda ake diba itace saboda mhm. ni saboda na ana ana ana ana biya ka'ida kuma itacen yana bunƙasa irin yadda ya kamata wagga haraka ta aiki itace ba sare icen na adda matsala ba ya yi rashin respectan ka'idodi don shi ne a matsala ta mhm. wannan harka itace yanzu kama a bangaren kungiyar ku wani irin kokari ne kuke yi don kariya da kuma hudu da muhalli haka to mu dai eh, cikin kokarin eh, da muka yi mhm. abu na horko kowane lokaci don ku muna yin term da reference mi abin da ake ce mata mu shishirya don mu samu dai kuɗi mhm. tsakanin namu da waɗanda muka samuwa ga, masu hannu da shuni mhm. mu zo cikin dajin nan don ku mu irin waɗannan abin nan da aka ce ma demilin ko kuma eh, banket hin nan kuma mu yi shifke-shifken itatuwa eh, kun ga wannan shine an na farko mhm. na biyu kuma kowane kowace mota ta hota akwai kuɗi da waɗanda muke bada 2000 waɗanda muke ci a aje su na meri hinnan cikin wayannan kuɗaɗen na meri mun yi magana da mutanen meri mun ce to waɗanga kuɗaɗen ba duka wai cikin mm, sandukin ku za ku san su ba a'a ku hidda sauran kuɗaɗe ko da dai shekara zuwa shekara na abu bi ko da dai hectare gudana ai a a shibka itace omon su dai sannu sannu ba ta hannu zuwa mhm. eh. ban katse muku numfashi ba intacin da kuke shukawa ku kuna mhm. bin so da kuka kuna ganin da suke bunƙasa to lalle shi nan ne nan ne shine an matsala paske mhm. yanzu in mun ka zo ka shuka itace kamar hectare guda eh, gaskiya ba mu nan gabe su me amma wagga shekara ta ƙarshe kinga shekara biyu ga ko uku na ƙarshen ga mun samu wani sabon eh, tsari da mun ka zo mun ka shibka itacen mun ka shibka itace mun ka shuka kuma irin cawa yanzu sai mun ka ɗauko wani ba ƙauye nan cikin garin mun ka ce to yanzu kai ka zo ka kula da wannan wurin in ka zo ka kula da wannan wurin mun ka ce wannan irin cawat don kenan in yayi in ka hudda shine zai zama eh, maimakon biyar ka mm-hmm. mai amma da mun ka haka nan kun gani ga damana sai ya koma can wurin can ma yake da zama gaba ɗaya shi kun gane ko don da yake zama wannan wurin bisa shi ba su zuwa mai tuba da kalla dai bayan shekara biyu kin ga wurin mm-hmm. dai vraiment ya bunƙasa kenan mu eh, parfois eh, biya abin Eh, akwai wuya tunda dai eh, yanzu in ka yi amenajon ko 3 hectare na ko 4 hectare ko 5 hectare to kulocir shi ne azai zama to kuma in ba kai kulucire ba suwa sur inda ka shifka cewa ka shibka irin bisashe suna zuwa kuma itatuwan da ka shifka inda suna kanana kenan bisashe in sun zo wajen kiyo da cawa da itatuwan duka gaba ɗaya suka canya. <laughs> madalla kuma dan bakwai kuna sauraron mu eh, a ganin ku ya ne kamata a yi don a shawo kan al'amarin kashe itatuwa a ƙasar Nijar To abin da nake cikin gane ai wannan na na jan volunteer na jan volunteer kina na abin da ke cikin eh malam Hussein mhm. ya dan dago zantan mhm. ba iya ta gaba ɗaya kawai sai ita muna da wa'ansu makashin muna da wa'ansu hanya wanda ya kamata a ce kawo gas kin ga mhm. su fayi amilu kin ga ya kamata a ce an yi development su kwarai-kwarai an tsara su kwarai-kwarai sun ga dan ita in ana bukatar shi kwarai-kwarai dole wallahi mutane ce sun sai sun yi aiki shi gwargwaro ya kamata a rage a yi development shi ba kuma cikin birni kawai ba cikin kawai ya kamata a kai shi su masu rage abin ce mm-hmm. kuma abin da yake so doka doka kawai akwai doka doka da ruwa 2004 taron ta ta 2004 mm-hmm. dole ka an bi abin ka ita ce abin ta ce kawai duka shekara goma ya kamata a ce an shiga cikin daji an lisa duka dajin nijar an yi lisa an lisa wasu an san mine gare duk shekara goma ya kamata kuma ta sai bai kamata a ɗebo ike cikin daji ba babu wannan plan da management din kuma a yi shi a tsara shi da kyau ku ga wannan hanya dole sa an bi shi kuma akwai eh, kuma wanga kawa abin ga ra'ayi itace cikin daji cikin da ake yi kun san sa'an nan in babu cikin gonaki duka an kashe itace dan a yi noma da wani abu amma yanzu mutane sun fara ganiya sun fara barin itace cikin gonakai dole wannan abu an ba shi kari kwarai duk wannan itace na cikin gonakin nan suna taimakon mutane kawai mata suna samun itace kusa suna mhm. koma gida tunda wannan in babu su dole mutane can cikin daji za su koma su itace amma wannan kun ga hanya kamata duka a ce an an yi developers kuma ya kamata a ce kuma kowa da ya aikin shi mun yi tsamu aikin mu da kyau su commercial transportation su masu aikin su da kyau mhm. na can daji su masu tsaya su masu aiki kowa kama da aiki shi da kyau a yi shi za mm-hmm. a hanyar da ya kamata a ce ma an bi hari ya da kyau. madalla mallam usaini musa kuna sauraron mu. Eh, ina shin ku. madalla a matsayin ku na dan kungiyar farar fulla shin wani irin kokari ne kuke yi don ne to cewa an rage kashe itatuwan nan tunda ba a iya hana shi kwata-kwata. Oh, kamar mu nan wurin muna nan ga eh, ayyuka da kamar aikin murhun zamani mhm. kamar muna nan ga kwatanta mutane ga murhu wanda bai aiki da yake ko yake da mhm. shi kuna musu wayar da kai kuma yana muna wayar da kai kware kawai kuma mhm. kuka yake da shi don kudin da za ku ɗauka ku je ku yi sai ice ya zama muku sauƙi gare shi kumbancin wannan muna ƙara wayar da kan mutane da cewa lalle eh, daji shine shine yake shine shine dukiyarmu Eh, in muka saki dajin mu ya bata to da yadda muka ga eh, arewacin kasan mu duka yadda take da me ke ce mishi eh, kama yawa mhm. duka shi ma yana iske mu kenan harkar noma mu ita ma za ta shahe za ta shahe raka kiwo mu shi ma zai shawo kenan iske yana da muhimmanci kwarai yana da muhimmanci kwarai bancin wannan muna yin harkar kamar shirke-shirke na itatuwa wajen wanga fannin Eh, dan ƙarin ko kuma dan bayani wanda zan bada bisa kan watakila yana kananan eh, aboki na wanga mamman sai mhm. ya iya aiki da shi kama yau an wuce tsarin kama a zo a shifka ita kawa a ɗaya a bar eh, irin shifka da muke nan wurin yan volunteer man kama yanzu alal misali muka ce muna da kama dala ɗari haka jikin mhm. mu ne kaman na shifka yake muke dala ɗari to ban mu ɗauki dala ɗari nan mu je mu sun ice shi kare a'a abin da muke yi sai mu ɗauki dala ashirin mu sun ice dala ashirin dala tamanin ɗin nan na renan ice ne mhm. kenan wanga tsarin shi ne zai wa in aka so ice a je a killace shi kuma a ɗauki wani nauyin wani wanda zai ranki zuwa yana kula da shi na lalle eh, abin da ya kawo na harkar ciyawa da suka ce suka shifka suka kawo ne yana kula da shi ya yi daidai ne mhm. amma ka cika gabanka da aiki yana magana kama shifka wajen kama eka guda ko eka biyu ko eka ko wannan gaskiya yana da yawa a su a daidai nauyin su na karamar kungiyar su yi abin da suke iya yi wanda lalle za a gani lalle ga abin da ya yi yawa kana ya yi daidai da su ɗauki abu babba wanda zai zuwa kuma ya gaza su gaza su gaza shi mhm. kuma babba kira wanda zan yi ga gwamnati lalle eh, wanga tsarukan da gwamnati ya sanya ya ci a ce ya ƙara ba shi ranjibi daki-daki bisa kan haraka ah, wanga mafi kontrole eh, form kontrole na mafi bebuwa lalle yadda za su ganin cewa mutane an yi aiki da su bisa takarda tunda kamar yadda na gaya muku a harko bisa takarda tsari ne mai kyau mai aikace don saboda ba a nan gaji filla-filla a gani lalle mutane suna aiki da shi ko ba su aiki da shi mhm. shi ne ke kawo babban matsala kenan gwamnati ya ce ake ƙara tunani tunda cikin kuɗin da ake shigarwa na wannan sai da sai da iccen akwai wani kashi na su masu sai da itatuwa ne akwai wani kashi na su mutanen daji ne kuma akwai wani kashi na gwamnati ne mhm. cikin wannan kasusuwan ya ce a ce ai kun ba ma ya ce a ce ba bisa takardance akwai bangare wanda ya shafi kula da dajin idan ya ce a ce wannan kuɗin nan na kula da daji da mhm. hiddo fare-fare yadda zille za a aiki ma kai wannan yana tunanin cewa matsalolin duka suna gyaruwa an Allah ya to madalla mun gode sosai malam Usaini ina ganin cewa ma dai nan dai muka zo karshen muhawarta a studio Kalangu ce wadda ta mai da hankali kan batun kasuwancin itace a ƙasar Nijar kalubale da ke tattare da kasuwancin da ke tare da kasuwancin na itace a bangaren tattalin arziki da kuma farfado da yanayi a madadin bakin namu tukun suwari mu tare da wato taimakon kumandan suleiman na bakwai jami'in ma'aikatar gandun daji da usaini musa na kungiyar matasa masu ra'ayin kare muhalli sannan kuma tare da wato malam mamman Saini magatakarda na kungiyar masu sayar da itatuwa a madadin kowa da kwani ha usman nake muna sallama sai kuma lokacin sha mu kasance lafiya. thank you